Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da ake ci gaba da samun rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu sassan Najeriya, gwamnatin jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar kasar ta ɗauki mataki na warware wannan matsala da ta kici ta cinyewa inda ta shuka wata ciyawa ta musamman a fili mai yawan kadada dubu bakwai a babban gandun dajin nan na kamfanin bobi da ke jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, mai martaba sarkin mura Alhaji Abbas Tafida ya yi ƙarin haske kan wannan ciyawa da aka siyo daga ƙasar Thailand. Mustapha Nasir ba tsari gare ka. To a yanzu haka dai muna bakin dam na dajin kamfanin Bobi Grazer Reserve inda muke tare da mai martaba sarkin muri wanda kowa ya sani a Najeriya shahararren manomi ne kuma ya dukuba a fannin wato kiwo. A ranka yadda za mu so kai mana bayani akan wannan ciyawa da muke hange yanzu wace irin ciyawa ce? Wannan ciyawa shine ake kira supernapia a duniya. An yi ta Brazil da Thailand. da kuma australia ita tafi kowa alheri komi alheri a kiwo tana da protein abinda yana sa nama 18% duk sauran ciyawa suna da 12% sannan in an yanka bayan kwana 35 za a sake yankawa kuma bayan kwana 35 za a sake yankawa so a shekara eh, hekta daya na fili wanda da zai rike shanu uku yanzu zai rike shanu 30 so goma sannan kuma saniya in tana cin wannan nononta zai ya sau biyu don haka bafulatani zai kara yawan nono zai kara yawan shanu zai rage ba zai je ko ina ba ba maganan ya dawo eh, a mace ma bere ashe ya fashi ko mugun abu to yanzu ita kiwon ta bai da wahala ne don na ga gashi ta girma nan ta yi zako zako ko ina tana iya yi kamar haka koko ko ina tana yi kowa kuma zai iya shukawa ba wani wahala ba mace. ita ba ta bukatan wani ko maganin kwari ko taki haka a'a duk abin da aka shuka za a sa masa taki shi ba ni kan ba taki ne abin da yake producing ba kashin shanu ya ishe shi kashin shanun kawai za a mayar eh yanzu ranka ɗaya ina kuka samu irin wannan ciyawa eh wannan dai ni na kawo ta daga thailand eh. to kaman kowa na iya samun ta koko sai ire-iren ku haka ne a'a da farko kam sai irin mu amma dama aikin shugabanci hmm. ai ido ne abin da shugaba ya gani ya ɗauko ya kawo wa wanda ba su da ido ba su gani so yanzu dai kawai allah ya gwamnan ji albarka ni na kawo na yi a jalingo shi kuma ya kawo ni na yi a nan haka ake duniya kuma don haka wannan iri da muke da shi a gonan nan yanzu hmm. ya ishi kowa a naija har abada kuma kowane makiyayi kenan kowa ko ba maki yanzu kalmar makiyayi ya wuce ai yanzu kam diga wawa sai mahaukaci wanda ba zai shuka wannan ba ito a ah, idan ka yi hekta ɗaya na wannan a shekara za ka sami miliyan ɗaya wanda ya hektar masara kuma zai sami dubu ɗari da hamsin kuma duk wahalar masara kuma ya fi wannan yawa yanzu batun fulani masu zuwa cirani wani wuri da dabbobi babu shi kenan inda wannan ya tabbata ma mahaukata ne <laughs> amma duk mai hankali maganan ya tafi wani wuri ma ya wuce ya zauna wuri ɗaya kawai ya shuka ciyawansa ya shi da shanunsa ya kula da 'ya'yansa su yi karatu ya yi mutunci ya arziki mai martaba eh, wasu idan suka ji bayanin nan ga kabba sarake babba kuma kana magana akan abin da ya shafi noma da kiwo za su yi mamaki wani karin haske za ka yi wa jama'a to za su yi mamaki domin a arewa mun ya da gaskiya gaskiyan shi ne shi shugaba shi inuwa ne ai wanda sauran za su shiga eh, shugaba shi zai nemo alheri ya kawo talakansa shugaba shi ne bawan talaka ba talaka ne bawansa ba mu a musulunci don haka aikin da nake yi shine aikin shugaba shikenan yanzu mine ne kira ga jama'a musamman manoma da makiyayin gaba daya eh, magana ɗaya ne da farko dai zuwa gaba mu da fulatanci muna cewa rema durai sai kaɗo ka yi noma ba ka yi kiwo ba sai an ne duk a duniyan nan mai hankali yana haɗa noma da kiwo don noma yana bukatan taki kiwo kuma yana bukatan hakkin da ake samu daga gona in ka haɗa duka biyu an yi gaba na biyu kuma duk mai noma da mai kiwo duka su sani hankali kan kawo arziki don haka kowa ya nemi hikima Allah ya nuna mana Allah ya gaya mana alkur'ani bismillahir rahman rahim yutil hikmata man tasha faman yutal hikmata faqad utiya hairan katsira Allah ke ba da hikima wanda ya baiwa hikima shi ya bashi alheri mai yawa don haka Allah ya sa duk alheri a hikima in kuma Allah ya ce yana ba da abu Allah ba ya son kai duk wani wanda ya nema Allah zai bashi don haka kowa ya nemi hikima a naija kam magana na ɗaya ne kun yi sa'an gwamna ya kawo muku alheri kar ku bari ya ɓaci. Sakona ga al'umman Fulani ba kawai na nan ba, kalman farko shine mu dawo masu tsoron Allah, masu hikima, masu bin doka, wa'yanda kuma suke tafiya da zamani, ba mutum a haife shi yau hankalinsa na jiya ba. akwai matsaloli da ake ganin kamar fulani ke haifar da shi kamar rashin tsaron da sauransu ana danganta su da shi a me zaka ce game da wannan masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin mai martaba sarkin mura alhaji abbas tafida da kuma wakilin mu mustapha nasiru batsari sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu ma arziki